بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na asabar na kuma 22 ga watan biyu watan safar a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan goma sha ɗaya a shekara ta 2017 miladi muna cikin littafin risala wallafar ibn abu zaid Alkairawani kuma wannan shine darasinmu na 59 muna babi na 24 babu fil itikaf babi da yake magana akan hukunce-hukuncen itikafi man yi darasin farko a ciki yau za mu tashi darasi na biyu a cikin ta itikafi a karatun risala kuma wannan shine karatunmu na hamsin da tara risala ɗaya ce daga cikin littafan da ibn abizar Alkairawani ya wallafa ibn abizar Alkairawani an haife shi a shekara ta ɗari uku da goma shekarar da abu ja'far muhammad ibn jarir tabari shekul mufassiri ya rasu ibn abi zaid al-qayrawani ya rasu a shekara ta 376 da 86 kaga yayi shekara 75 kenan a duniya ubangiji subhanahu wataala ya ji kashi da gafara ya rahamshe shi 75 ko 76 kamar da na ambata risala ɗaya ce daga cikin littattafansa kuma bayanin risala yana da littattafai da ya rubuta yana da littafin annawadur wa ziyadat an buga shi a mujalladi goma sha biyar 15 volumes aka buga shi kullura da ke ko annawadur wa ziyadat yana da littafi na muktasarul mudawwana yana da tahzibul utubiyya yana da tafsiru awqatis sala tafsiru awqatis sala yana da aljami'u fi sunani wal adabi wal maghazi haka nan yana da azabbu an mazhabi malik yana da risalatun fi usuli tauhid risalatun fi usuli tauhid shi wannan ibn abizar al-qarawani haka nan yana da littafi risalatun fi raddi alal qadariyya risalatun fi raddi alal qadariyya haka nan yana da litafi as-siqatu billah as-siqatu billah wa tawakkulu ala subhanahu wa ta'ala sannan kuma yana da wannan littafi da muke magana akan shi littafin risala kaga mun lissafi littafai goma da shi ibn abi zaid al ya yake da su waɗannan kaɗan kenan daga cikin littafin da ibn abi zaid al ya wallafa kuma ake amfanuwa da su yana da annawadir wa ziyadat a mujalladi goma sha biyar yana da kuma da risala a littafi guda mughallaf da bata kai juz'i ɗaya ba kuna ji da ke ko wanda zai nuna maka ƙwarewarsa wurin wallafa littafi asalin risala ya wallafa ta ne domin ƙananan yara masu tasowa su taso da sanin addini mana shi sa sai ya kallaci ƙwaƙwalansu sai ya rubuta musu risala a daidai tunaninsu amma littafin sannan annawajur wa ziyadat idan ka mallake shi ka karanta shi lalle ilalla za ka san ibn abi zai somin taɓi ya yi a cikin risala taɓi ya yi a cikin risala domin ya zuba karatu a cikin littafin shi annawadiru wa ziyadat Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi kamar yadda muka ambata muna magana akan abin da ya shafi hukunce hukuncen itikafi a cikin wannan babi na itikafi a littafin risala ibn abi zaid al-qarawani rahimahullahu azza wa jalla yace ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ فليبتدئ اعتكافا وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا قال رحمه الله ابن أبي زر القرواني الله تعالى جقشر غفر رامش شيئتش ومن أفطر فيه متعمدا duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha fihi a cikin da rana yana itikafi lura da ke ko da rana yana itikafi muta'ammidan da gangan falyabta da itikafa to ya faro itikafin shi daga farko wanda iya ya rubuce wanda ya yi ya ɓaci ya sake sabo ina ba ta kun gano wannan da kyau duk wanda ya ci ko ya sha fihi yana itikafi kusan mun yi magana cewar ana yi tukafi a ramadan da wajen ramadan ana yi tukafi a ramadan da wajen ramadan sai dai daga cikin arka na itikafi akwai azumi akwai azumi wannan kun shi ce fatawar da yawa da yawa jama'u sosai daga cikin sahabbai akwai azumi domin itikafi yana da rukune guda hudu arkanul itikaf guda hudu anniya na farko niyya domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyati na biyu almu'takifi wanda zai yi itikafin dole a samu wanda zai yi itikafin shine kuwa kullu muslimin mumayyizin tahir duk wanda yake musulmi ko musulmi mumayyiz wanda ke da wayo tahir kuma mai tsarki kaga banda mai al'ada kenan ko mai janaba a daidai wannan lokaci mun samu na biyu kenan shine al-mu'takif mai itikafi na uku al-mu'takafu fihi inda ake yin itikafin shine masallaci kenan wanda itikafi a shago ko a ofis wannan da ya zauna ne ya dan shakata ya yi addu'o'i da karatu shine ba wai ya yi itikafi ba ne shine ya yi a masallaci sai na hudu al-istimraru ala amali maksus mutum ya ci gaba da yin aiki da aka zayyana su a itikafi ba wai kawai ya zauna ya gum sai na biyar shine azumi ya yi itikafi da azumi waɗannan su ne arka na itikaf to shi ne malam ya ce wa man aftara fihi duk wanda ya ci ko ya sha fihi yana cikin itikafi kaga da rana kenan kamar yadda ya faɗa da rana muta'ammidan kuma da gangan yayi falyabtadi itikafahu to ya sake itikafarsa don wanda iya rubuce qala rahimahullah muta'ammidan da gangan inda mantuwa ne fa kaga zai yi bina'i kenan zai ɗora ne wa kazalika man jama'a fihi haka hukuncin yake duk wanda ya jima'i ya sadu da iyali lailan da rana ne ya sadu da su da daddare ne auna haran ko kuma da rana saduwa da iyali da daddare ko da rana shi ma ya karya itikafi wanda ya yi sai dai ya sake itikafi wancan ya rubuce nasiyan da mantuwa iya au muta'ammidan ko da gangan wannan asaduwa kenan wannan asaduwa asaduwa wanda ya sadu da iyalin shi da yana itikafi da mantuwa ko da gangan zai sake itikafin ne kuna ji da kyau ko amma wanda ya ci ko ya sha da rana da mantuwa zai dora ne wanda ya ci ko ya sha kuna jina da ke ko da mantuwa ya ci ko ya sha da rana da mantuwa zai dora itikafinsa zai ci gaba da itikafinsa zai dora sai dai zai rama wannan kwana ɗayan ko ba zai rama ba wannan kwana ɗayan da yi mantuwa ya ci ko ya sha zai rama ko ba zai rama ba amma dai zai ci gaba da itikafinsa amma wanda ya sadu da iyalinsa da daddare ko da rana da mantuwa ko da da gangan wannan zai sake ita kafi saboda mai saboda shi ba a saduwa nasi ne wala rona wa antum funa fil masajid wana ji da ke ko amma cewar wanda ya ci ko ya sha da rana da gangan zai rama zai sake ita kafi amma da mantuwa ne fa zai dora ne to kun ga yanzu nan mun zo magana kan abin da ke bata ita kafi in ka kallaci wannan yana maka magana akan abubuwan da ke bata kafi daga cikin abubuwan da ke bata kafi akwai mutum ya ci ko ya sha da rana da gangan nau kenan daya na biyu akwai mutum ya sadu da iyalinsa da rana ko da daddare kuna ji ana cewa da rana da rana da rana kuna ji ina son mu fahimci cewar kafi ba sai watan ramadana ake yi ba don kullum gargaza an ce da rana ko da daddare ke tsamanin to ai ana ramadana ina fatan kun gane wannan da ke ko sai zamana yana itikafi ne ba da watan ramadan ba kun lura da ke ko ko kuma yana itikafi ne almin da wani dalili na shari'a ya yake ganin saboda haka sai ya amfani da shi yana itikafi a watan ramadan saboda haka da yana itikafi a watan sai yake ganin kuma shi saduwa da iyali na su wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid da ranar da ko da dare ba a saduwa da iyali so duk wanda ya yi wannan zai faro itikafin shi ne sabo wancan da i ya rubuce saboda haka yanzu mun samu biyu ci ko sha da rana da gangan yana kare azumi na biyu saduwa da iyali da ana sane ko da mantuwa yana kare azumi ino kenan itikafi yana kare ci ko sha da rana yana kare itikafi ɗaya E, da gangan nan barakallahu fi da gangan dole mai ita kafi ya sake. saduwa da iyali da rana ko da dare ya bata kafi dole a sako shi da gangan ne ko ana sani na uku fita daga masallaci fita daga masallaci ba tare da neman wani dalili na shari'a ba fita daga masallaci ba tare da dalili na shari'a ba shi ma yana bata kafi. Ku lura dalili na shari'a shine zuwa nemo abinci ko biyan wata bukata ta dan adam su ne dalili na shari'a ya fita daga masallaci domin ya je ya karbo abinci ko ya so abinci ina fatan kun gane wannan da kyau ko kuma ya fita daga masallaci ne domin ya je ya kewaya su ne abin da suka fitar da shi wannan fitarwa ba ta rubuta itikafi amma saɓanin wannan sannan ina ne masallaci cikin masallaci inda aka shimfiɗa darduma ko ko waje inda haraban masallaci cikin masallaci shine asali domin kaka shine aka shimfiɗa darduma kun lura da kyau ko ɗaya na biyu kuma duk wanda izo sai ga ya ajiye takalmin shi a waje bai shiga da shi ashe shi ma ya fahimci cewar wannan wajen masallaci ne nan kuma cikin masallaci ne no kenan na uku ina ake yin makewayi a ga nuna haraba ba masallaci ba ce haraba ba masallaci ba ce dan da masallaci ne da ba a yi makewayi a wurin ba in gane magana ta da ke ko saboda haka kenan abin da ake bukata cikin masallaci ba wai mutum ya dawo haraba ya tsaya ta ayyana masallaci ba kaga mutum ya fito haraba ya mike area wai yana jin labaru ko kuma yana free call ko yana facebook ko yana whatsapp ko yana go ko yana duk wasu abubuwa na zamani da ake yi wai yana itikafi Allah ya sauki Allah ya sauki mafarki bai kare itikafi bai bata itikafi mutum ya mafarki da daddare ko da rana ya fitar da mani zai tashi ije wanka ne azumin shinanan itikafin shi na أنا فات من قانون النبي قال رحمه الله وإن مرض خرج إلى بيتي فإذا صح بنى على ما تقدم وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى في المرض وعلى الحائض في الحيض وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض قال رحمه الله وإما رضا إذا ما اعتكافي يرش اللافيه mace ko namiji wannan hukunce hukunce itikafi da muke faɗa ya shafi maza ya shafi mata dan me itikafi aka ce yana zama mace mai itikafi tana zama namiji mai itikafi sai dai mace sai da izinin mai gidanta ko izinin babanta ko wanda take a hannunsa sai ya ba ta izini ta je itikafi a nan malami ba shi da hurumin ba da izini malamin makaranta ba shi ke ba da izini ba kullum da kyau ko sai dai idan idan uba ko wanda take kula da shi ya danka izinin a hannun malamin kamar tana makaranta sai ta kira baban da tana son ta je itikafi sai ce to ki samu malam ki tambaye shi ba ki izini kun ga yanzu uba ya danka izinin a hannun malam a nan sai ba amma ga kawai malami ba shi ba hurumunsa ba ne ya ba mace izinin zuwa itikafi shi nashi shine karanta da ita hukuncin itikafi amma ba da izini mai gida ne yake da hurumin ba da izini ko uba ko wanda take wurinsa shi kuma ya dangana ga irin maslahar da yake gani wasu wuraren itikafin da mata suke zuwa yana neman ya zama mahaɗa ne mahaɗa sosai da sosai ta zo itikafi bayan ta zo itikafi tara na dare goma na dare shi kenan sai wani zai ɗauke ta ana yi a masallaci abin ya banta kai ce abin mamaki sai ka tattauna da bijilanci in bijilanci din nan wallahi sai ka tattauna da su kaji suna baka labari na tashin hankali suna baka labari na wai a masallaci bayan je kashi ita mata ta baro gida ko ta baro iyayenta ko ta baro mijinta ta zo ita kafi shi kuma wani zai dauke ta sai goshin asuba ya dawo da ita kaga masu kawo mata abinci sun zo sun same ta masu kawo mata abincin sahur sun zo sun same ta wai da suna ta je itikafi isa in ka ga uba ya hana ishi itikafi ko miji ya hana mata shi itikafi naka ka ce ta bi shi kashi itikafin fa min nawafil khair ba wajibi bane na fata kuma ba wajibi bane miji sai ya faɗa wa mata shi jitar dalilin da yasa ya hana ta zuwa ko uba sai ya faɗa ma shi dalilin da yasa ya hana ta zuwa ba wai yana zargin ta ne. amma inda wurin ya ɓaci zamanta a gida ya fi alkhairi ba shi ba ne kun yi shuru haka ne wadda haka watakila ya ga waɗansu abubuwa da shi hankalin shi bai kwanta ba saboda haka ta zauna a gidanta a gida kullum ta biya ƙwar'ani ta yi kaza ya fi shi ke na sai ta bi amma wasu masallatan gaskiya akwai buƙatar gyara a kansu da sunan zuwa yi ta kafi za ka ga kamar ana bara ana karuwa Allah ya sauke Allah ya tsare قال رحمه الله وإن مرض خرج إلى بيتي idan mai itikafi ya rashin lafiya to zai fita ne zuwa gida domin ya je nemi magani nan rashin lafiya ta kasu kashi biyu akwai rashin lafiya da za a iya maganinta a masallaci irin wannan rashin lafiyar mustahabi ne ya fita akwai rashin lafiya da lalle ilalla maganinta sai gida ko ma asibiti to anan dole ya fita kun gane bambancin ta a kowace za a iya mai treatment ɗinta a masallaci ya ci gaba da shan drugs ɗin shi da eh, jinya shi a masallaci ire-iren wannan to mustahabi ne ya je gida amma idan ya zama na lalle ilalla akwai bukata ya je gida ko asibiti nan wajibi ne ya fita wajibi ne ya fita mace ko namiji قال رحمه الله فإذا صح idan ya samu sauƙi ya warke shi mai itikafi mace ko namiji bana alama ta kaddama sai ya ɗora a abin da ya gabatar daman ya zo zai yi azumin itikafin kwana biyar ne da ya kwana biyu sai ya rashin lafiya sai ya fita ya je jinya ta kwana biyu in ya dawo zai dora ne akan wancan biyun zai shiga kwana na nauke na uku a lokacin sauran jama'a suna da kwana nawa biyar shi yana na uku washe gari yana na hudu washe gari yana na biyar lokacin da mutane suke na bakwai shi yana na biyar daman kwana biyar ya shiga shi ne ya kammala ita kafinsa shi ne bana alama ta kaddama kenan idan mutum ya shiga itikafi na kwana biyar sai ya yi rashin lafiya na kwana uku sai ya fita domin ya je ya jinya ba fa shi kenan ba ai an gama itikafi an ma yi sallah zai dawo ya dora ni domin ba a yanke shi adadin kwanakin da mutum ya dauka sai ya cika su kuna jina da kyau ko adadin kwanaki da mutum ya dauka na yi tukafi sai ya cika su qala rahimahullah wa zalika in hauzatul mu'takifa hakan nan idan mai al'ada ta idan mace mai itikafi al'ada ta zo mata ita ma ya za ta yi za ta fita ne daga masallaci tana fita tunda mai al'ada ba ta zama a masallaci mai al'ada ba ta shiga masallaci kuna ce na da kyau ko ko mai al'ada tana shiga masallaci ba ta shiga masallaci tana daukan qur'ani ba ta daukan qur'ani mai al'ada ba ta daukan qur'ani wacce amsa za ka bayar idan aka idan mutum ya ce maka bayan gida ya matsa shi yana cikin masallaci amma akwai wani abu da zai sa a ta yadda bayan gidan ba zai zuba ƙasa ba zai iya yi a wando ya zauna a masallaci kun shiru saboda me akwai abin da zai sa da bayan gidan ba zai ɗiga a masallaci ba zai iya yi saboda me to shi jinin al'ada menene hadisi ne jinin al'ada hadisi ne shi ma wannan kashi hadisi ne gashin nan na jasa ne shi ma jinin al'ada ne ya ɗiga na jasa ne bai zuba kasa bane saboda wani abu ne ya tare shi shi ma wannan ya ce akwai abin da zai sa ba zai tare shi ba zai zuba kasa ba eh kullum da ke ko sannan jinin al'ada sai an mai wanka shi ko bayan gida ma ba wanka za a mai ba to amma a ka ce mai bayan gida ba zai iya tare bayan gidan shi a wannan shi ba sai an gama karatu ya tashi ya zauna a masallaci amma ga zo ka ce mai al'ada ta ɗauki ƙur'ani ko za ta zauna a masallaci hadas ne in jini bai fita ba bai zama hadas ba hakan nan in bayan gida bai fita ba bai zama hadas ba amma fitowar da yi shikenan ya gama sauraka mai itikafi ba ta shiga masallaci mai al'ada ba ta shiga masallaci mai al'ada ba ta shiga masallaci ina fatan kun bayanci magana ta da ke ko sai malam ya ce waka zalika in hazatul mu'takifa haka al'amarin yake idan mace mai itikafi al'ada ta zo mata sai ta yaya sai ta fita dinda ya ce mala ya ce waka zalika haka wani hukunci muka faɗa a can na mara lafiya zai fita in ya samu sauki ya dawo ya ɗora kenan mai itikafi za ta fita in al'ada ta zo mata idan ta fita ta gama al'adar sai ta dawo in ta dawo sai ta ɗora in ta dawo sai ta ɗora idan lokacin da suka samu sauki ko wanda ya gama ya samu sauki ramadan ya wuce ba ba sai baɗi ba take zai da ai mace ana yin azumi ana yin ana yin itikafi ko ba wajen ramadan anu salama ya yi shi ne a shawwal saboda bai samu ya yi a ramadan ba kenan nan kun bayyance ne da kyau akwai bukatar mutane masu san hukuncin itikafin kafin ya ce zai je itikafi za ta je itikafi mutum ya san ma in abu ya kaza ya faru me ya kamata ya yi qala rahimahullah wa hurmatu al-itikafi alaihima alfarmar itikafi tana tare da su alfarma ta itikafi tana tare da su fil maradi a lokacin rashin lafiya wa alal ha'id fil haid hakan nan ga mai al'ada lokacin take al'ada alfarma itikafi tana tare da su kenan abin da aka halatta musu a wannan lokaci shine me cin abinci da shan abin sha eh ban ji ba ba saduwa barakallahu fi ba saduwa dama mai al'ada ba a saduwa da ita kullum da ke ko kenan babu mubashara mai gidanta ba zai rungume ta ba ba zai wasa da ita ba Haka nan ba za ta wasa da shi ba ne wa hurmatul itikafi alaihima kamar yadda ya san tana ita itikafi wa ta taba shi ba haka ba zai taba ta ba to haka dinda ta dawo gida yanzu tana al'ada to kuma ya halatta mai al'ada ta wasa da mai gidanta mai gidanta ya wasa da ita in ban da gabanta daga cibiya zuwa gwiwa wannan in ba itikafi ake yi ba in ko ta je itikafi ne sai al'ada ta zo mata sai ta dawo gida domin ta kammala itikafi to babu wannan dole a fahimci wannan in ba haka ba itikafin zai rushe za ta sake sabo ne shi sa malai yace wa hurmatul itikafi alaihima alfarman itikafi tana nan tare da su fil maradi a lokacin rashin lafiya wa alal hayd fil hakan nan ga mai al'ada lokacin al'ada shi yasa aka ce in suka dawo sai su dora ku lura da kyau suna su in suka dawo masallaci sai su dora dama sun zo itikafin kwana bakwai ne da suka kwana hudu sai al'ada ta zo ko rashin lafiya ya zo sai aka fita cikin kwana uku an warware ana warwarwa sai a dawo sai a ɗora a kan inda aka tsaya wadda jina da kyau ko ƙwallar rahimahullah fa’iza tsohuratul ha’idu a faƙal maridu filailin a wani harin raja’a sa’ata izin ilal masjid wala ya rutul mu’utakifu min mu’utakafi ilal hajjatar insan ƙwallar rahimahullah fa’iza tsohuratul ha’idu idan mace mai al’ada ta ga tsarki ta samu tsarki ina son mu lura da kyau idan kana maganar al'ada akwai alfafu da ya kamata ka lura da su ɗaukewar jinin al'ada kaɗai ana kiran shi a tuhur ko da ba a yi wanka ba hakan nan yin wanka ana kiran shi da a tuhur nau kenan biyu ubangiji subhanahu wata'ala ya cewa yi wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta ya tahurna har sai jinin ya dauke shine hatta ya tahurna har sai jinin ya dauke fa idza idan suka yi wanka sai idan suka yi wanka fatu wannan min haifu amarakum Allah inna Allah yuhibbu tawwabin yuhibbu al saboda haka sai malai yace fa idza tahurat al idan mai al'ada ta samu tsarki daya kuma ta yi wanka biyu kuna jina da kyau ko au a faƙar maridu ko mara lafiya ya samu sauƙi ya farfaɗo ya dawo cikin hankalinsa fi lailin wannan abu ya faru ne da daddare ɗaukewar jinin al'ada ya faru ne da daddare ko samun lafiyar watsakewar an samu ne da daddare au hari ko da rana raja'a sai su koma sa'ata izin nan take a wannan lokacin ilal masjidi zuwa masallaci sai su koma masallaci nan take dan ba ba an ce alfarma itikafi yana tare da su ba alfarma itikafi yana tare da su za a ga ce sai su koma nan take kai tsaye sai su koma masallaci eh ko da tsakiyar dare ne eh da a'a cewa idan tambayar yanzu idan ya zama na ranar sallah ne fa kuma eh kun shiru ai dama tambayar yanzu ita ce yanzu in ya tafi yanzu ya samu sauki da rana da rana ya samu sauki 23 ga watan ramadan karfe biyu na rana ya samu sauki ya wuce masallaci kaga zai wuce masallaci ne ko domin ci gaba da itikafi zai lissafa ranar saboda ai ya ci ya sha ranar bai azumi yayi ba zai lissafa ranar ba yi saboda asali ranar ba ta ciki saboda bai azumi amfanin zuwan shi ranar shine domin ya yi linkin da az da itikafin shi da ya gabata kullum da ke ko domin ya haɗu da kafin shi da ya gabata wannan kenan sannan ka lura da kyau a karatun da muka fito ba dole ya koma masallacin da yake ba yanzu kwanaki nawa zai rama sai ya duba ya ga kwanakin in ba su shiga juma'a ba tun da namiji ne kaga kai tsaye zai iya karasawa a masallacin unguwarsu ana fatan kun bayyanci wannan da kyau ko in mace ce daman ko ya shiga juma ita juma ba wajibi ne a kanta ba za ta iya karasawa a masallacin unguwarsu ina fatan kun gane magana ta da kyau shine qala rahimahullah raja'a sa'ata idhin ila al-masjid nan take sai su koma masallaci ina da maimaita mana itikafi yana cikin abubuwan da in an fara sai an kai shi haka yake cewa wan naflu laysa bi shuru'i yajib fi ghairi ma nazamahu al muqarrib in ji maraqi a cikin maraqi su'ud in ji al maraqi as-su'ud yace wan naflu laysa bi shuru'i yajib fi ghairi ma nazamahu al muqarrib قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا wa umratul lana kaza kafuna, tawafuna ma timamil muqtadi fayalz ma timamul muqtadi fayalzamul qata'i bi qat'i amidi yace wa naflu laysa bi shuru'i yajib ita nafila ba a ce in ka fara ta dole sai ka cika ba kwana jina da kyau nafila ba a ce in ka fara ta dole sai ka cika ba fi ghairi ma nazamahu al-muqarrib in banda waɗansu masail da mai littafin al-muqarrib ya tsara su sai mai maraƙi ya ce kif tsaya wastami ka saurara ka ji masailan waɗansu matsaloli kada mu da malamai suka yi hukunci a kansu bi annaha bil ibtida'i talzamu da cewar muddin ka fara to fa sai ka kai su muddin ka fara sai ka kai su duk da cewar nafila in ka fara ta ba wajibi ba ne sai ka kai amma in dai ta nafila tana cikin waɗannan abubuwan da za a ambata to in ka fara sai ka kai su na sallamu in dai ka fara sallah nafila ka fara ta sallan nafila ka fara sai ka kai sai ka raka a nawa biyu akalla kenan saboda ita nafila duk a biyu sallama ne duk a biyu sallama to kana farawa sai wani abu ya gita maka sai ka ciko wata raka'ar sai ka sallama sai ka wuce amma kana tsaye ba za ka yanke ba a ce an fara kiran sunanka wani ana kiran sunanka sikirinin kenan ya zo a ah, sai ka kai ai asali sai ka kai ina zo ka saurari su mana waso na da azuminmu azumin na fila in ka fara sai ka kai wata rana amin karanta da ku a cikin muwatta manzo Allah sallam ya shigo gida sai Hafsa da Aisha radiyallahu anhuma suka ce da shi ya rasulullah an kawo fa abinci daga makwabta kuma muna azumi kuma da muka ga abincin sai muka ci sai ce to ku rama wani azumin makofin wannan ku rama azumin makofin wannan duk da azumin nafila ne mun samu sallah da azumi wa na da hajji kusa hajji na farko shine na wajibi na biyu na uku na hudu wannan Na fila ne amma in ka fara sai ka kai in ka fara ka shiga harami ka fara to fa sai ka kai wa umaratul lana da umaramu kuna lissafa nau kenan hudu kenan ka za ka itikafuna haka na itikafinmu mu itikafi shi ma in ka fara sai ka kai adadin kwanakin da ka ɗauka mun samu nau kenan biyar tsawafuna da ɗawafi tsawafi ai tsawafi rukuni ne a hajji rukuni ne a umara ba shi muke nufi ba dawafin nafila dawafin nafila shi dawa kamar da ka san sallah in ka fara ta sai ka yi raka'a biyu to haka dawafi in ka fara sai ka sa ga so bakwai shine sa shine kai wannan dawafin in dai ka fara sai ka yi so bakwai kamar da kasan sallah in ka fara sai ka yi raka'a biyu ana fatan kuma mai to ka fara dawafi to fa sai ka kai ma ma timamil muqtadi hakan nan kuma in ka kabbara sallah bayan liman kana kabbara sallah bayan liman sai aka ce mota kufa ta sai ka kai kafin ka kabbara hukuncin shirma amma ka kabbara bayan liman sai ka jira liman ya sallame fayal zamul qada'i bi qati amidi sai mai maraƙi ke cewa dole sai an rama ga dukkan wanda ya katse shi da gangan duk wanda ya katsa waɗannan da ganga yana ganin aina fila ce to fa sai ya rama ta kaga kware ya ci gaba ya karasa kenan ko qala rahimahullah mai risala yace wala yakhruju almu'takifu min mu'takafihi illa li hajati insan mai itikafi ba zai fita daga wurin da yake itikafi ba sai dan bukatuwa ta dan adam sai larura ta dan adam in an ce larura ta dan adam ita ce ne fitsari bayan gida ko abinci ko wanka makewayi bukata ta makewayi ko kuma abinci so, ake yi mutum ya samu wani lokaci da zai gane da ubangijin shi subhanahu wa ta'ala Shi ne kuma wannan ne wannan in ya zo kuma yana itikafi kuma ya shiga hada-hada ya ana nan da ke yana yi kafi yana kiran waya za a kawo kaya in an kawo kaya a kashe wuri kaza kai ka ba su kaza masu lodi ka ba su kaza mutum bai shiga kafi ba ai za ka yi handi oba ne gaba daya duk wasu masai na iri kaza iri kaza a samu wani gida kaza da kaza a samu wani duk gaba daya kawai sai ka ajiye ka a gida ma ka tafi in ce wani wani ai ya bar wayar a gida akwai da yawa da suke zuwa masallaci ba za zuwa da waya masallaci zai da salloli biyar din na bai zuwa da waya sai ya bar waya shi a gida so da tsabagen kan ma a kira shi ko ma ya kai kiran wani ma da ya zama dole ma ya bar abin da yake yi ya kuma ce ije i sallar shi an natse cikin haicinsa. in ya so ya zo ya duba wayar ya ga wa zai kira cikin kiran da aka yi mai kako sannan ba karamar dabara ba ce sai ma bar waya shi gaba ɗaya a gida sai ya dawo daga masallaci sannan sai zai duba kiran da aka ibn abi zaid rahimahullahu azza wa jalla yake cewa illa li hajatil insan sai dai dan bukata ta dan adam saboda ba a fita daga itikafi a shiga abin nan kada dama kana itikafi kai bacci ina fatan kun wannan da kyau ko kai bacci kada dama kai bacci wato akwai darussa da zaka ɗauka sosai da sosai a itikafi akwai wasu zikirai ba ina cewa wasu ba wai na musamman ba ne a za ka cima ba ka yi su ba sai kana itikafi sai ka je da hisnul musulun tukunna za ka ga waɗansu azkar na bacci da da ake yi ko na bayan salloli na kaza na kaza za ka ga wani azkirin a rayuwa ka soɗe ka taɓa shi ko ka je da al'azkar na imamun nawawi da an ka idar da sallah a gurguje kake zikirin minti biyu minti uku yanzu ko a tsanake adadin zikirin da aka rubuta ana ruwayoyi daban-daban da aka kawo a hisnul muslim watakila sai ka yi su gaba ɗayansu ba ka da wani babu inda za ka je ina fatan kun bayanci wannan da kyau Ka ga a ce maka wani eh, Uthman ya Uthman bin ya yi wutiri da ƙwar'ani ike yin wutiri ku lura da kyau ko yi kai ma bari yi. a ka jaraba ka yi ne ai ba jaraba za ka yi za ka yi bari kai ma ka yi shi ne ina fatan kuma kaga wannan kai ne za ka yi ba wai an idar da tarawihi an idar da kaza duk sahu ya ɗauke sai sai ka ɗauki ƙur'aninka kawai ka ta yi izu ashirin kai ruku'i izu ashirin kai ruku'i izu ashirin ka sallame shi kenan ina fatan kuma mai ci magana ta da kyau ka yi rida wuturi da alkur'ani mai girma to za ka ire-iren waɗannan abubuwan sai a itikafi za ka iya yin su to kuma ga mai itikafi ne karanta jarida duba mai ga labarin yau a duba ba shi da data yana itikafi ai wannan ba ya fita wajen masallaci bane ya fita kasar da yake ma gaba daya mai itikafi yana buɗe data ai ya fita ya fita ya fita Najeriya ne shi da yake sararin duniya gaba daya na fatan mu kiyaye sosai da sosai duk waɗannan abubuwan za su taimaka maka in za ka ɗauki waya sai ka ɗauki ƙaramar waya sai ka bar babbar wayarka a gida dan in dai ka tafi da ita sai ka ji kamar shaɗan na zunguran ka buɗe ta sai kawai ka tafi da ƙarama wayarka kawai wacce za a kira ka za ka kira ta ma ka ce da iyalai lokaci kaza zuwa lokaci kaza ko ka kashe ta sai wanda ka ga buƙatuwar kiran shi da dai sauran irin waɗannan da larura ta ɗan adam ina fata mun gane wannan da ke Allah ta'ala ya amfani da mu qala rahimahullah وليدخل المؤتكفه قبل shamsi الشمس من الليلة التي يريد أن a fiha. al ƙwarar qala rahimahullah wal yadkhul mu'takafahu ya shiga inda zai fara yin itikafinsa ƙabala qabala ghurubi shamsi kafin rana ta fari yanzu mun zo yaushe zai fara saboda muna ta cewa ya ɗigo kwana uku kwana hudu zai yi itikafin goma ƙarshe da yaushe ake fara itikafi wanda zai yi goma ƙarshe na ramadan da wanda zai yi kwana uku da ma wanda zai yi kwana ɗaya da wanda zai yi kwana biyar da wanda zai a ramadana da wanda zai wajen ramadana yaushe ake fara ƙalar qala rahimahullah da yadkhul mu'takafahu to shi mai itikafi mace ko namiji ya shiga inda zai fara itikafi goro bai shamsi kafin rana ta fadi minan lailatin lati yuridu an yafta a fiha daga daren da yake so ya fara itikafin a ciki itikafu a daren da yake so ya fara itikafinsa ma'ana idan yana so ya fara gobe zai yi itikafin kwana uku waɗannan kwanaki uku su ne litinin talata laraba wana jina da kyau zai yi itikafin kwana uku waɗannan kwanaki su ne litinin talata laraba su yake so yi mai itikafi su zai yi itikafi a cikin su kai to yanzu yau sai zai yi itikafin sai shiga itikafin ranar lahadi ranar lahadi kafin rana ta faɗi kafin rana ta lahadi rana ta faɗi sai ya shiga masallaci kenan wannan daren da rana ta wannan magaribar ta litinin ce shine farkon fara ita shi shine farkon fara ita itikafinsa shine kulmu ta kafa qabla gurubi shamsi kafin rana ta faɗi minan lailatin lati yuridu an a fiha a daren da yake so ya fara a cikinta ita kafinsa wannan shigar ala jihatul istihbab wajibi ne ai wannan ba wajibi bane mustahabbi ne mustahabbi ne ya shiga wannan haka aka fi so inda za ka yi tikafi gobe to yau din nan magaribar yau sai ta maka a masallaci sai ka yi ta a cikin masallaci malamai suna ta magana a sallama baya shiga inda yake yi tikafi sai bayan sallar asuba kullum da ke ko baya shiga inda yake yi tikafi sai bayan sallar asuba sai suka ce inda yake itikafi daban kuma shiga masallaci daban mana yana shiga masallaci kafin wannan lokaci kuma ai ka san yanzu nan idan aka ce za a yi itikafi a nan ai ba zai yiwu da jakarka da inda za ka shimfiɗa garduma ka zo inda mutane za su ringa tsallaka ka ba kullum da ke ku za ka je wani wuri ne da za ka kawwame kanka wannan shine inda za ka yi itikafin to kenan mutum sai ya shiga bayan magariba yana masallaci in aka sallar asuba an yi da sallar sai ya je wurin da zai fara itikafi kuma Allah ya sa a gama lafiya ina da jaddada mana itikafi shine abin da musulunci ya sani kuma shi musulunci yi bayani isa kake ganin sa a cikin littattafai bayanin sa kake gani ba ka ganin wani bayanin da ba itikafi ba a a masallaci ba ka ganin bayanin haula haula cewa ne ya shiga haluwa. ko khawla da sauransu ko khalwa duk dai babu shi qala rahimahullah yanzu mun san yaushe zai shiga itikafi ko yawwa yan san yaushe zai fita qala rahimahullah wala ya'udu maridan wala yusalli ala janaza wala yakhruju tijara wala sharta fi al-itikaf qala rahimahullah wala ya'udu maridan mai itikafi ba zai je ya gaida mara lafiya ba ba zai je ya da mara lafiya maridon mara lafiya ya shafi uwa da uba don na kira ne fi na fai sai malamai suka ce in ban da iyaye domin haƙƙin su yara gaba da kafi ƙalar himola wala yi salli ala janaza ba zai yi sallar jana'iza ba ba zai fita je sallar jana'iza ba wana ji da ke ko a sallar jana'iza suka ce ko da ta iyaye ne gaba daya ko sallar jana'iza ce mutum ta iyayen shi biyu suka rasu lokaci guda ba zai je yi musu sallah ba ku lura da ke ko eh to amma amma idan ɗaya ne ya rasu zai fita idan ɗaya ne ya rasu sai fita domin rashin fitarsa cutarwa ne ga ɗayan ko idan mutum yana da iyaye guda biyu sai ɗaya ya rasu to dole zai fita ya je jana'izarsa domin rashin fita shi zai cutar da ɗaya mahaifin nasa ko mahaifiyar tashi cutar da ita ya zama aq ya zama aq ina fatan kun mai wannan da kyau to amma kuma idan sun mutane ne lokaci guda fa shi ne malamai suka yi magana ku dubi na ake ta haririn masail na ilimi fa daga sai mu kiyaye mu bi abubuwa a hankali mutum ya natsu kafin ya aikata ko mai san hukuncinsa wannan fita kenan idan jana'iza an shigo da ita masallaci ne fa idan an shigo da ita masallaci ne fa in an shigo da ita masallaci wannan ya halatta kai idan an shigo da ita masallaci ya halatta kai amma tana wajen masallaci ai ka bar masallaci eh mara lafiya shi ma a cikin masallaci za ka iya gaida shi amma ba za ka zauna ba fa ba wai ka je dubiya ba ne sanda jiki allah ya kara lafiya kana tafiya ba wai ka je dubiya ba ne ba wai bai da lafiya a masallaci kewa kai ma ka je dubiya ba ne kana tafiya kana mai allah ya kara lafiya shi ne ƙalar rahimahullah wala ya kharuju li tijara ba zai fita domin ya je kasuwanci ba a zai fita je kasuwanci koyo ya dan zo da jallabiya shi haka ranar juma'a a haraba wala sharta fil itikaf babu sharadi a itikafi babu sharadi a itikafi itikafi in an shiga ba a fita ya ce ya Allah zan yi itikafin kwana uku amma ina sauraron kira na zuwa wani wani ya yi kiran shi interview duk lokacin da aka kira ni to itikafi na nan wurin ya tsaya kullum da ke eh shi ne wala sharta babu sharaɗi in ya yi itikafin ya yi sharaɗin ba zai amfani shi ba sai ya kai ai kaga so yake kauce ma itikafi ko ta ce za ta shiga itikafin kwana biyar amma idan al'adar ta tazo al'adar na zuwa to itikafin ta ta tsaye da shi iyana babu shi ba na gaya maka ɗazu ba in mutum ya yi karatu shi ya san yadda zai wasu dabaru haka to sai malam ya ditsa wurin ya ce babu sharaɗi a ciki kaga ka sa sharaɗi ne za ka yi kaza da sharaɗin in abu kaza ya faru to ka tsaye da ita kafin ka babu shi sai malam ya ce in kuma mutum mai sharhi kenan ya ce in mutum ya sa sharaɗin sharaɗin bai yi ba ita kafin kuma zai ci gaba da tafiya قال رحمه الله ولا بأس أن يكون إمام المسجد ولو أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره قال رحمه الله ولا بأس باب ليفي أن يكون إمام المسجد ما يتكافي زمان الإمام المسلاتي باب ليفي باب ليفي yana limamin masallaci yana يتكافي a masallacin ku lura da kyau a masallacin ba limamin masallaci yana itikafi a wani masallaci yana zuwa wani masallaci ya bada sallah ba ba shi ake nufi ba imamal masjidi limamin masallacin da yake itikafi a shi babu laifi sai ya kama to a koda suke ganin ba zai limanci ba domin kamar ya dan rage lizumta kullum da ke anu salama ku ta hayi shi ne limami kuma ya yi tafi shi sa malam ya nassanta babu laifi babu wani laifi kenan ba makaruhi ba ne ma me yi tikafi ya zama limamin masallaci ɗaya kenan ƙala rahimahullah walahu ya samu an ya tazawwaja a ɗaura aurensa yana yi tukafi can kuma ana bikin ɗaura aurensa ya halatta ya halatta yana yi tukafi ana ɗaura aurensa amarya kuma sai ya fito yi tukafi kenan shi ne au ya kira nikaha ghairi ko kuma ya kulla auren wani shi ne waliyin ya halatta ana zuwa abinda ake bukata ya faɗa a wuce ya ɗaura auren wani ta ya halatta ku lura da kyau waɗannan masail sun yi kama da abubuwa na aikin hajji kaga aikin hajji a aikin hajji wanda yake cikin harami da hajji ko da umara ko wacce take cikin harami da hajji ko umara ba a ɗaura aurenta haka namiji ne ba a ɗaura auren shi duk wanda ke cikin harami da hajji ko umara ba a ɗaura mashi aure shi kuma ba a ɗaura auren wani kulorin da ke ko baya sa turare ina fatan kuma yanci wani baya yanke farci baya aski to sai mutum ya fahimci cewar itikafi daban ake hajji daban saboda haka ya halatta mai itikafi ya halatta mai itikafi ya daura auren wani ya halatta shi ma a daura mashi aure sabanin hajji ko umara mutum muddin yana umara yana cikin harami na umara to ba za ku ɗaura auren shi ba ko da ba a maka bane ko da a garin ku ne sai ya fita ka gama umara ya gama ka yi aski ka yi tahalluli ka gama komai to sannan sai a ɗaura auren shi kai ba a neman aure fa cikin abin nan fa kai alamar harami yana da girma fa hakan nan mai babu laifi ya yanke farcarsa mai tikafi babu laifi yanke farce babu laifi ya sa turare lura ke ko duk babu laifi a kan wannan ya wanka da sabulu mai kanshi duk babu laifi eh babu laifi mai itikafi ya wanki ya wanki kayan da zai sa duk yana cikin hadatul insan gwargwadon bukata domin kullum haduri ma darura bi qadri ma tahtatuhu darura قال رحمه الله ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه وخرج من من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره قال رحمه الله وان اعتكف بما يتصل في اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى قال رحمه الله ومن اعتكف أول الشهر duk wanda ya yi itikafi daga farkon wata ya fara itikafin shi ne farkon wata ba lallai zama na ramadan ba ko awwasatahu ko tsakiyar wata kharaja min itikafihi yanzu zai fita daga itikafin sa ba da gurubi shamsi min akhiri bayan rana ta faɗi a ƙarshen daren da zai ba mun ce zai yayi niyyar itikafin litinin kwana uku ba su ne litinin talata laraba ko misali ya yi yayi niyyar itikafin kwana uku waɗannan kwanaki da zai yi itikafi a cikinsu su ne litinin talata laraba maka ce zai shiga ranar lahadi rana ta faɗin mashi a ciki to yanzu yaushe zai fita zai fita ranar laraba bayan rana ta faɗi kaga yanzu ya yi litinin talata laraba kenan bayan rana ta faɗi yanzu rana ta faɗi mun shiga yaushe kenan idan an haifi yaro lokacin fa wasu mun ji ba baki ga qala rahimahullah wani ita kafa mai bima ta fi itikafu idan ya yi itikafi da kwanakin da suka haɗu biyo mil fitri da ranar ƙaramar sallah kuna jina ai kaga ci an faɗa mana kwanaki ku lura da kyau ana itikafi a ramadana da wajen ramadana amma an fi so a yi su a ramadana a goma ƙarshe domin fatan haɗuwa da lailatul qadri kun bai cewa da kyau ko kuma za a yi su ko a wajen ramadanin sai da azumi kamar da malam yana santa قال rahimahullah wani wani itakaba bi mai tasulu fihi itikafu idan ya yi itikafi da kwanakin da suka hadu da biyomil fitri da ranar ƙaramar sallah rana ta ƙaramar sallah faliyabit lailatul fitri to ya kwana a rana ya kwana shine yabit ya kwana ai kun ga an ce zai tsaya ne a ina in rana ta faɗi ko to idan yanzu yana haɗe da da ranar sallah daren sallah ɗin ya yi shi a masallaci fil masjidi a masallaci fal yabit lailatul fitri fil masjid ya kwana a daren sallah ɗin a masallaci hatta ya gaduwa minhu ilal musalla hayi asubanci daga nan kuma zuwa masallacin idi kaga ya hada ibada da ibada ya fita itikafi ya huce sallah kenan ina fatan kuma mai wani da kyau ya hada ibada da ibada wannan haka aka so in yayi haka yayi ɗaya kenan in kuma bai yi haka ba yana kammala rana na faduwa aka ce an ga wata ana fatan kuma yin wani da kyau ko aka ce an ga wata domin watan azumin ya yi ashirin da tara aka ce an ga wata shi na sai dauke da kashe koma gida mun gano wannan da ke ko kuma a'a an ma cika ya yi talatin yau azumi da aka yi talatin aka yi yana buɗe baki a masallaci sai ya wuce gida in yayi wannan ya yi in ya kwana a masallaci ya yi kun lura da magana ta da ke ko nasu ya haka mai shari'a ba ya ce wannan babi ne na mustahabi yan wa itikafi yana cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda malam ya faɗa daga cikin fa'idojinsa akwai a ta'assubi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallam bai bar itikafi ba har ya koma ga Allah Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tabbatar da wannan to annabi sallama bai bar itikafi ba har ya koma ga Allah ko kwanakin da bai samu ya yi itikafi ba sai da ya rama su a cikin shawwal kullum da ke ko ɗaya kenan daga cikin fa'idojin itikafi akwai akwai tafarrugul qalbi zuciya ta samu natsuwa da ubangiji mutum ya samu ya raya da zuciyar shi da ubangiji ya ɗauki kwanakin shekaru gaba ɗaya ana kacaca kacaca kacaca kacaca kacaca kacaca yanzu sai ya ware kwana uku domin ya tsaye na ba'a ya mai da al'amuransa gaba ɗaya sai ibada sai neman tsarkin zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala duk da wannan yana ga cikin fa'idojin itikafi ina fata mun fahimci wannan da ke saboda haka sai a kula Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kamar zaki tambaya da su eh shi ban ji ba kamar idan ta ayyana alaihi ai da man daga ciki abubuwan da ke ta ayyana alaihi shine idan yana unguwa shine limamin unguwa shine kaza shine ta yanzu ba shi bane yake sallah shi ma yanzu ya tafi kafi so wanda ya bari yake yake ci gaba da al'amuran al'umma sai ya mihi sallah sai dai idan yayi wasiya kenan ko in kuma yayi wasiya fa cewa wani ne zai mihi sallah ta'ayin kenan ko ɗaya daga cikin hanyoyin ta'ayin kenan ya ce yayi wasiya wani zai mai sallah yanzu zai fita ko ba zai fita ba gaskiya ba sani ba eh wato idan ya ce a kawo shi na masallaci a mai wannan ba matsala yayi in kuma aka ce zai tafi ya je mai sallah ba sani ba alaikum salam na'am me mai tambayar eh e kenan abin ya fito ne bayan sallar asubahi kenan wanne ya sallar asuba bayan ya sallar asuba ya fita masallaci sai ya ji wani abu ya zubo mashi a gabansa ko dai ya zama fitsari ko ya zama maniyi ko ya zama mazi kullum da ke ko idan ya tabbata bai fito ba sai a lokacin ne abin ya fito sallar shi ta yi sallar shi ta yi kamar ya ya ce mutum yana masallaci batun saduwa da iyali zai iya yiwuwa kullum da ke ko ai akwai wanda yake bukatarsa shiga bukatar shi shiga makewayi ya yi fitsari ya yi kaza cikin gidan shi kullum da ke ko domin katanga ta tsakanin gidan shi da masallaci watakila ma shiga gidan shi ya fi kusa a kan shiga makewayin masallaci inda ya fito daga masallaci ya bi ta wannan kofar ya shiga gidan shi ya fi mai sauki da ya fito wannan kofar ya je makewayin masallaci ina fatan kuma ya ci wannan da ke ko sai ya shiga masallaci sai ya shiga gidan shi ya je ya biya bukatar shi ya fito wannan ne? kama aisha radiyallahu ta'ala na tana masallacin manzo Allah sallama amma ai cikin gida take shiga saboda gashi nan ta shiga ko da akwai mara lafiya sai dai tana tafiya take tambayar jikinsa ya wane da jiki tana tafiya fa ba ta tsaya ba nan ka fahimci ba a san mai itikafi ya shiga wata nahiyar ta da alaikum salam sai ya kawo da magana sai magana shi gaske shi mutum ne ya kira gida da ya kira gida sun gama magana sai kuma matar ta fara mai magana tana jin kewa sai ya kashe wayar nan ba ka ba sai ta lalata mai ta kashe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب